idan kana tafiya ko kana atisaye a kan hanya a kasashen turawa sai bayan gida ya kama ka ko bayan gari to in dai hanyar nan an tanade ta ne domin yin atisaye to za ku ga an ba ku mafita gashi nan wannan banɗakin da ke bayana shine za ka iya zuwa ka shiga ka yi bayan gida a ciki ko kuma ka kama ruwa saboda ba a san ka yi shi akan hanya fitsari da bayan gida akan hanya yana kawo cututtuka wannan ce ta sa aka yi wannan banɗakin gashi nan kuna gani yaya banɗakin cikinsa yake idan ka shigo cikin banɗakin gashi nan wannan ita ce masa ba na son bude saboda akwai chemical a ciki amma ruwa ne a ciki da ruwan chemical wanda bai kamata bude shi ba saboda man sa da kashin kowa <laughs> sannan nan shine tissue wato wanda mutum ya gama zai amfani da shi idan kuma kana da abin ruwa mu musulmai da muke amfani da ruwa sai ka shigo da ruwa kai abin da zaka yi domin kallon cikakken wannan bidiyo sai a garzaya youtube channel dina domin a ga cikakken bidiyo sunana usman kabara a tura wa yan uwa da abokan arziki ku biyo ni duniya.